yake ji in baka jin tsoro mu haɗu ranar asabar to saboda haka yana ta kokarin cewa a mu yi faɗa da su balalau da su malam muhammad kabiru gombe ai shi shugaba balalau ya san me yake yi malam muhammad kabiru gombe ya san me yake yi kwanan nan menene baka yi musu ba menene baka faɗa a kansu ba saboda haka kana tsammanin akwai wata dama inda za ka je ka shiga cikin su ma mu da za mu ce madalla don wata kila. za a samu tarbiya kalla dai abubuwan da kake yi su ragu su kuma sai in ce ku yi hankalin ɗaukan kara da kiyashi amma da za ka shiga cikin sun Allah da za ka gyaru domin duk tafiyar mu, ko mun samu saɓani a tsakaninmu ko shugabancinmu ya rabu ai gwandanmu ɗin muna biya biyanin ɗin sunan izala kai da kake cewa mu muke raba kan mutane da ka zo bauchi baka samu masallatan ahlus sunna da malamai ba ne? ya kai ka kafa naka kai kadai wa ya fi raba kan mutane ya aka yi ka kafa naka kai kaɗai tun da raba kan mutane ba kyau ya aka yi dusan shi ba malamin da baka zaga ba babu malami ɗaya da baka zaga ba a ɓangaren ɗarika wani zagi ne baka yi wa shek ɗahir bauchi ba a ɓangaren izala wani zagi ne baka yi wa shek sani haya ba a ɓangaren izala wani zagi ne baka yi wa shek balalau da su shek kabiru gombe da sauransu ba a ɓangaren salafiya ka bar farfesa sani rijiyar lemu ne a bangaren salafiya ka bar sheik muhammad abdulwahab abin nan abdulwahab ne Imam ali suna wal jama'a baka ce masa dan maja ba fitowa fa ya ce wai kano ma dai suna bukatar malamai irin su wallahi haka faɗa ko ni kaɗai na gani ne wai ba duk barna a kano ake yi suna bukatar malamai irin su da za su kama masa gida ya je ya zauna to duk allah yanzu wannan akwai hankali a cikin wannan magana to at least dai ba na son in ja wannan amsar da yawa ko kuma jawabin don ban fara mukabalan ba amma in Allah ya da juma'a insha Allah muna bauchi Rana asabar kuma da yardan Allah za a mukabala za a kama venu ko baka sa hannu ba za mu kama kuma za a gaya maka kuma za a ɗauki tsarin tsaro yadda ba ka da damuwa ba wanda zai ci mutuncinka ba wurin mu ba ba wurin ka ba abubuwan kuma da muka zarta da kai muka ce a kansa za a yi mukabalan nan wanda muka faɗa shi za ka an samu yi sauran tuhume-tuhumen ka kuma in muka gama wannan sai kai baka aiko mana idan sun tabbata muna da wannan aibobin da kai kake ganin aibi ne sai mu zo mu tattauna idan muna da hujja sai ka ji in ba mu da hujja kai kake da hujja sai mu janye ba wanda yake bautan wani kowa aljanna yake nema ba wanda yake bautan wani wallahi tallahi aljanna muke nema ba wani malamin da zai karkatar da mu mu bi shi yadda yake so don ka ce Sheikh Ismail Idris wai wani malami daga kashir ya ce wai ko akan sabon Allah yana biya wa shek Ismail Idris Allah zai saka wa malam in ya kai wa malami shi ma Allah zai saka masa amma malam Ismail Idris mutumin da ya yi wa'azi a shimfiɗar wa'azinsa ba kuka fara wa'azi shek Abubakar abu Gumi ya je har Jos ya kai ziyara wa malam Allah ya ji kansu a cikin ziyararsa kasa ɗin malam gumi baya ɓata ai ya ce na kawo ziyara wa ɗana ismaila idris ba don ni na haife shi ba ya ce shi ne babban ɗana a hanyar wa'azi ya ce to wa'azinsa ya fi nawa ni ina yi a hankali a hankali ya zo ya fansa ma yana da jarintakar da ba ni da shi to amma yanzu ga kanan ka zo har kana cewa wai malam ismaila ma akwai abubuwa kuna koyawa to ni kada in gaggawa amma wai ina karatun ne a wajen idris ne. to don haka muna dan muna shirye-shirye in Allah ya kai mu ranar asabar yan uwa musulmi muna bauchi tun juma'a za mu shiga bauchi da yardan Allah mukabala kuma ba gudu ba ja da baya ban janye ba inda duk kake labari wai kaga ya ce ka su yi mana su yi mana menene ake ta su yi mana workshop ni na ce maka na janye ko dai kariyar da ka saba din ne ban mutu ba za ka mun kariya in akwai inda na ce maka na janye ga yata mukabalan ka faɗa a duniya ni ban janye ba don haka kun zo kun yi workshop ɗinku mu kuma za mu je mu mukabala mu bene kuma Allah da za mu kama za kuma ka zo kuma za a tattauna abin da muka yi magana a kai tun farko a kansa za mu yi mukabala in mun gama to kai ma sai ka rubuta tuhume-tuhumenka ko ka gaya mana ta hanyar sakon sauti to ai ina tuhumar ku da kaza kun da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza iya adadin abin da kake iya rubuta ka rubuta wanda ya tabbata muna yi sai mu ce to zo mu tattauna wanda bai tabbata muna yi bare mu to ka ba mu proof cewa muna wannan abin sai ka nuna mana inda ka gani wannan shine sako na zuwa ga al'ummar Najeriya da 'yan uwa musulmi na ko ina ba muna nufin wannan mukabala insha Allahu ta'ala dan neman tozarta Idris Abdul Aziz ko dan neman shahara ba amma dai muna son ne ya halaka man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana kuma cikin hikima za mu wannan mukabala babban abin da mu za mu ba hankali akai shine faɗin hujjoji ba aibanta Dr. Idris ba in ya shirya mu dama mun shirya mu muka gayyace shi amma canza mana format din mukabala ba zai yiwu ba jama'a don Allah su Zakir Naik suna yin mukabala da kiristoci Dr. Didat Allah ya ji kansa Sheikh Didat suna yin mukabala da kiristoci don Allah faɗa in faɗa ne ko ana ba mutum dama in haka baka dama kai mintunan ka sai a kira wannan ya zo yi ai mutane ne alkalai ba kai ba amma yanzu mu zo in faɗa ka faɗa in zan yi wata magana muhimmiya ka hana ni kana ta mu maganganu ko za ka yi magana muhimmiya hana ka me mutane za su fahimta sai a ce ya koma hayaniya to da yake cewa wai ji ba zai da'i wannan ba tsoro yake ji in ba ka jin tsoro mu hadu ranar asabar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh